Binciken da jaridar Daily Trust ta gudanar ya nuna bankunan Najeriya kan yi asarar kashi 80 cikin 100 in an kwatanta da ribar da sukan samu gabanin kariyar arzikin Najeriya. Me jawo bankunan auka wannan matsalar ce waje da ba su ka'idar jarin naira biliyan 20 da tsohon babban gwamna Soludo ya yi da hakan ya sanya wasu bankunan haɗewa da wasu kamar yadda bankin Arewa ya nashi ya zama Unity Bank. Hakanan zamanin mulkin Jonathan ma in za a tuna babban bankin ya samu wasu shugabannin banki da laifi har aka gurfanar da su a gaban kotu kamar Erastus Akimbola na bankin Intercontinental da Cecilia Ibro ta bankin Ocean Titanic. Na zanta ta masana tattalin arziki a lokaci daban-daban inda na sha mamakin ra'ayinsu ya zo daya da ke nuna bankunan Najeriya na dogaro ne da gwamnati lokacin da ake walwalar arziki kuma kirkiro da ma'ajiya daya wato TSA ba ta daga dalilan matsalolin da bankunan ke fuskanta. Farko ga abin da masanin tattalin arziki Yushau Aliyu ke cewa. Bankunan sun koma da sun dogara kawai da sai dai ma'aikatun gwamnati su kawo kuɗi a ba gwamnati hasara a rubuta mata charges kawai a kwashe charges din sai a zo a gaya masu zuba hannu su kuma su ɗibo kuɗi a duk inda suka ga dama su zuba ma banki su kuma su tafi duniya suna sharholiya suna siyan manyan gidaje da kuɗaɗen bankuna ga karin bayani daga abubakar ali bankunan nan sun tashi sun bar aikin da ya kamata su yi na banki sun koma karɓan kuɗi ne a hannun gwamnati gwamnatin tarayya da na jiha da ƙananan hukumomi da kuma masanatun gwamnati abin da ake ce mata public funds hankalinsu kacokan ya koma tarin wannan kuɗin nan masanan biyu sun ba da shawarin mafita ga bankuna ga yushewu aliyu da farko sai abubakar ali na biyu kamar abin da ya faru a kasashen da ake ce masu asian tigers kasashen tsakiyar duniyan nan sun samar da ƙananan basussuka ne wanda ake kula sosai a cikin riban banki a cikin wata goma sha biyu ake kirga shi saboda haka ba zai ɗauki wani lokaci mai tsawo ba in aka yanzu duk noman da zaka yi wanda zai noma alkama yana neman dubu ɗari biyar duk a cikin wata shida in aka kyautata mu'amala wannan kuɗi ya dawo fadawa cikin banki aikin banki shine ya rike kudin jama'a ya karbi kudin jama'a kuma ya sake mayarwa jama'a nan wannan kudin nan ta hanyar basussukan da zai ba kamfanoni da kuma mutane 'yan kasuwa wanda za su yi amfani da su su kuma tattalin arzikin gaba ɗaya ya bunƙasa to an tashi daga wannan Inda bakin masanan ya sha bambam shine wajen sallamar ma'aikata daga aiki a bankunan. Yushewu Aliyu ya ce hakan illa ce. Duk bankin da ya koma yake rage ma'aikata a cikin banki to yana rage karfin bankin ne. Abubakar Ali ya ce ba wani zaɓi sai haka. Koron ma'aikata ran ɗin yana kamawa ne. economy din ka cuka za a iya a sallami daga banki amma wasu fannoni wasu wurare za a iya a buɗe in dai mutum ya ta'akala cewa kai lalle sai aikin banki ne to tilas za a sallami mutane Shin bankunan Najeriya za su dau matakin gyara ko ƙarshe wasunsu sai gwamnati ta shigo kamar yadda ya faru a baya? Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.